إبراهيم وعلى آل إبراهيم وفي العالمين إنك حميد مجيد اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كذب أصحاب الأيكة المرسلين إذ قال لهم شعيب ألا تتقون لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين ورضي الله تعالى عن السادة التابعين والعلماء العاملين والأئمة الأربعة المجتهدين ومقلدين بإنسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا جماعة المسلمين bayan gaisuwa ta addinin musulunci Allah subhanahu wa ta'ala da ikonsa da ga gashi ya sake nuna muna wannan rana mai albarka yau muna ranar talata inda muna sha takwas ga wannan wata na tara shine watan ramadan hijira ta annabi sallallahu alaihi wasallam dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da uku allah ta'ala ya haɗa mu a cikin wannan gari mai albarka shine garin ya mai a hidikotar jamhuriya ta wannan ƙasa mai albarka ta nijar domin ci gaba da karatun tafsirin alkur'ani mai girma wanda muke gabatarwa a cikin wannan gari mai albarka muna roƙa Allah subhanahu wa ta'ala Allah ka yi muna gudunmuwa baki ɗaya saboda haka ‘ya'yan uwa musulmai har yanzu dai muna nan cikin wannan sura mai albarka sura ta 26 daga cikin jerin surorin alkur'ani mai girma sura 114 ita ce suratu shu'ara jiya mun tsaya kan aya ta 175 yau insha Allah za mu tahi kan aya ta 176 malai ce sun maza mazakara ta'ala kissata shu'aibin sa'annan kuma Allah ta'ala ya ambata mana kisa annabi shu'aibu alaihi salam wa qawmi sa'annan da jama'arsa ta qala ni Allah yace كذب أصحاب الأيكة المرسلين الله سبحانه وتعالى كذب أصحاب الأيكة Allah matsaukakin sarki ya ce ya ƙaryata ma'abuta kunci wa bi ƙira'atin a cikin wata ƙira'a da hamza da share wannan hanza ta aikati wa fatihil lam yi fataha ga lamun Walha, ita ma ha'un yi mata fataha a ce a sahabu laikata malati hiya gibatu shajarin ya an ga ce wuri wanda adda itace waɗanda suke masu kunci Ai al mulsaffatu min shajari duk inda an ka samu itace waɗanda sun kai dandazu aw kan butu na'imash shajar ko ko duk itanya wadda take fitar da iske wanda yake mai ni'ima wannan ana ce da shi al'aika kuma wannan wurin kusa ne game da yana wa kana shajaruhum addu ya kasance itacensu waɗanda awon nan wuri itace na na abin da ya shahi giginya Ba kullum ma kana kazalika duk abin da ya kasance kamar haka yuqalu lahu ana ce da shi 'Raiba bi fathil ghaib al mu'jama wa bi dhad al mu'jama Allah ya ce waɗanda mutane sun ƙaryatar da almursalina Allah ce sun ƙaryatar da manzanni sun ƙaryatar da annabi shu'aibu alaihi salam domin idan ka ƙaryatar da ɗaya daga cikinsu to kamar ka ƙaryatar da annabawa ne baki ɗaya to me ya faru إذ قال لهم شعيب ألا تتقون الله سبحانه وتعالى قال لهم شعيب Allah ce lokacin da annabi Shu'aibu السلام yace ya ce gare su lam yakul akuhu bai ce dan uwansu ba li'annahu lam yakul minhu domin ba cikin su yake ba wa kana min ahli qaryati maryam ya kasance yana cikin mutanen alƙaryar madayana ya ce kun shin wai ba za ku ji tsoron Allah maɗaukakin sarki ba ba za ku kaɗaita Allah da bauta ba ba za ku yi imani da Allah maɗaukakin sarki ba to mu ce mu yi ce ni lakun ni wa game da ku game da sha'aninku rasulun ɗan aike nike daga Allah Allah maɗaukakin sarki shi ya aiko ni yanzu in karantar da ku tauhidi in aza ku akan doka ta Allah maɗaukakin sarki aminun kuma ni amintacce nake akan wahayi daga Allah maɗaukakin sarki akan aikowar da Allah maɗaukakin sarki ya bani saƙon da Allah ta'ala ya bani zuwa gare ku duniya amintacce nake sai ce fattakullaha saboda haka yace fattakullaha ku ji tsoron Allah madaukakin sarki ku baka hurci. wa tsi'uni sa'annan ni ku yi min da'a ku bi ni yace ni وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين إيش وما أسألكم kuma ni haku sani ha ban roƙe ku ba ban ce ku bani komai ba min ajarin ban ce ku bani wata jinga ba balle har ku ce wani abu na ne ka bukata gare ku shi na abin yi muku nauyi na kaɗaita Allah subhanahu wa ta'ala da bauta Bar rukui ku komai ba ban ce ku bani kuɗi ba ban ce ku bani dukiya ba ban ce ku bani koda bibi in gina gida ba a'a ni abinda nake bukata gare ku ku yi tauhidi Allah da ya halicce ku to shi ya aiko ni zuwa gare ku ku kaɗai ta da bauta ku yi ibada kamar yadda Allah madaukakin sarki ya ce saboda haka yace in adariya bi ma'ana ma ajali yace jingata sakamako na bai kasance ba illa ala rabbil alamin sai ga Allah wanda yake ubangijin halittu kaga lam tukhalif alfazuhu alfazu man qablahu lafazin sa da yayi bai saba ma lafazin bi Annaban da sun ka gabace ta ba kowane annabi da manka ambato kusan annabi guda shidda kowane a ƙarshe abin da yake ce ma jama'arsa fattakullah wa atiyuni inni rakum rasulun amin wa ma as'alukum alayhi min ajr in ajri illa ala rabbil alamin saboda dan a nuna ma cewa dukiya da hake gani wallahi hadarin ta ba dan kadan bari. hadarin ta ba dan kadan bane kowane annabi ku saurara ku jiya iya kira mutanensa ku ji tsoron Allah inni lakum rasulun amin fattaqullaha wa ati'un sai ya ruhi wa ma as'alukum alayhi min ajr ban ce ku bani kuɗin ku ba wannan yana nuna ma ha duk lokacin da zaka ce mutane su kawo kuɗi a yi aikin addini to wallahi sai ka yi hangul sai ka jajirce sai ka yi hankuli saboda ni ɗiba su a ba su a ga wasu har a saboda haka sai an jajirce ku da ka cewa ga aikin Allah a yi da ku waɗanda ke ba su abuna wanda adda wahala mu yi ƙoƙari mu rinjaye shi kan da addinin Allah maɗaukakin sarki da dukiyoyi da wanda adda yawa da wanda adda kaɗan wallahi duk Allah ya ba mu dukiyar nan ka dan mu nemi gidan aljanna in za ka koma gefe ka nasu sai ka ga yanzu akawun ɗinka ina da miliyan kaza ko miliyan kaza ɗin ga kullum tare-tare na kai kasu tsari tare-tare na kai kasu tsari kullum ƙoƙari na kai in ga tsaruwarsu to kana ta tare-tare kasu tsari kana ta tare-tare su ƙaru kana haka ga miliyan kaza cikin akawun ɗinka to gobe kana iya mutuwa ana iya kwantawa ba a tashi da kai ba kuma wallahi sai haka ta kasance da kowa. wata rana a amare ta da kai ba a tashi da kai ba wata rana a tashi da kai ba a amare ta da kai ba sai dai haka ta kasance ga kowa to kuma addin nan da ka tara da hisin cikin akawun digi digi ka ta san malahira kuma Allah zai tambaye ka duka ina ka samu bayan ina ka samu shin baka da an kai an ka ce ka nemi aljanna ina aljannar da kan nema an sa za ka wasu ba kuma wallahi sai haka ta rasu kuma wallahi sai an mutu kuma sai an yi matan bai kai da ka tara su ba shi ka ga kayan wannan lokaci ka nemi aljanna da su ba ce ka kwashe duka ka ba su ba ka san abin da Allah ya ma ai Allah ce wa rutu gifi ma ataka Allahu daral akhirah Allah ce wa wala tansa nasibaka min ad-dunya Allah ce wa ahsin kama ahsana Allah ilayka Allah ce ka kyautata kamar yadda kai Allah ya kyautata yadda Allah ma kai ima addinin Allah haka taimaka ma talaka taimaka ma yan uwanka taimaka ma marayu da dukiyar da Allah madaukakin sarki ya baka kuna ganin dai annabawan Allah duk an ka ga an ka ga an ka ga an ka ga an kai wa'azi akan tauhidi a bi Allah a bi Allah karshe sai ku ji sun ci wa ma as'alukum alaihi min ada. wannan yana nuna hayar kai wanda ka da'awa dole sai ka tsaye da kanka lokacin da za ka yi da'awa lokacin duk da kake karantar da mutane ka ce lokacin nan za ka dinga tara musu hannu su baka abin da za ka to za a sa matsala dan shi wani wallahi zai kallon komai in ba dukiyar nan ba to kaga kana tsaya akan kawunka kana da harkari kana da inda hake buga bugar ka ci abincin ka ga matsalar addinin Allah ta su sai a ce a tallata ma dama bai san ka maruki ba bai taba ganin ka kowa ba bai san ka dan mauna ba bai san ka dan dadin baki a bashi abin da zai ci ba ina fata an fahimta to dole duk wanda zai aikin addini sai ya kasance a haka saboda haka wajibi na tun daga abin da ya shahe limammai da masu wa'azi da shugabanni da 'yan agaji duk wanda yake ce zai aikin ga na Allah to ya kokari ko kakana ya samu inda ya kara mutuncinsa kada a same ka in sata ta yi kana mallar mai karantar da mutane ko kana liman ko kana dan agaji a gane ka garka alajawani ne a gane ka garka alajewa ne a gane ka garka alajewa ne amma da wasu siffa ka ce da siffa ta rubu ba matsala ta ta kai ka ya za a tattauna ya alhaji matsala ka za ta taso ta addini ya yi kamata mu ba duk an ka gane ka to matsala ta ta addini ba Allah ya samu shi wannan kuma Allah ya samu kiyaye kuma Allah ya samu aikata sun maƙala sai ce ni ya ce alfin kaila don Allah ku cika zakka in kasuwana ku cika ma'auni a timu ku cika ma'auni wa haza ya nuru wannan yana nuni ala annabu a kan cewa su waɗanga jama'ar da hanka aiki annabi shu'aibu alaihi salam a wurin su malam mutamaddinuna wannan yana nuna ƴan birni na wayayin mutane na baya liwujudin tijara saboda samun kasuwanci a cikinsu duk inda ake hada-hada ta kasuwanci to za ka iske waɗannan mutane wayayin mutane na sai ka iske wannan yana ƙasa kaza wannan yana dubai wannan yana tana wannan yana faransa wannan yana america wannan yana kaza wannan yana kaza saboda haka ya nuna akwai kasuwanci fihim a cikinsu sa'annan bayan kasuwancin kuma ga matsala wal khiyanatu fiha akwai wajara kuma cikin kasuwancin Allah shi kai yace wala takunu kad kasance min al muqsirina daga cikin wadanda suke masu tauyewa annakisina masu tawayewa da hukukin nasi ga abin da ya shahabu hukan mutane saboda haka yadda kuke so a cika muku wurin awu kuma ku cika wa mutane ku ji tsoron Allah maɗaukakin sarki saboda haka abuna wanda ake aunawa sa'i sa'i ku ji tsoron Allah ku cika abuna wanda ake aunawa namba namba ku ji tsoron Allah maɗaukakin sarki ku cika yadda kun ka san in kun ka ce wurin saye in kaɗan an ka rage muku ba ku yarda sai an cika muku to kuma ku ji tsoron Allah madaukakin sarki ku cika shi na Allah ta'ala ce wailu lil mutaffifin alladhina yadkhuluna 'ala an-nasi yastamhun Allah ta'ala ce wailu Bani ya tabbata lil mutaffifin ga masu tauye mahauki. duk abin da ake bukata a cika to wallahi in ka tauye shi kana cikin masu tauye ma'auni kai ma'aikaci na a ofis kai ma'aikaci na a makaranta an ce an sa lokaci shi za a ji karfe tara ba ka tuhowa sai tara da rami. ba ka tuhowa sai karfe goma ba ka zuwa sai goma da rami. ko ba tare da uzuri karɓaɗɗe ba to ka tauye ma'auni ka san ansar da za ka ba Allah ranar tashin kiyama ko qur'ani haka karantar suwa ko dika haka karantar suwa ko hadisi haka karantar suwa ko wani dai yare haka karantar suwa in dai ga takarda ga ta rubuta an ga ka'ida an baka ga lokacin da za ka tsaho to ka ji tsoron Allah wailu lil mutaffifina haka nan masu sai da mai gidajen mai ku ji tsoron Allah dukiyar da Allah madaukakin sarki ya ku kar ta zama muku bala'i ta zama muku musiba an ce ga kudin lita kaza sai a ce a shirya da wasu litar sai a rage mata cikon da aka rita yana yiwa mai gidan mai bai ana yi ba to ka bincika ka zan ka bincike akwai waɗanda za ka ba wakilci wani za a zo a zube mota ka sa gidan mai ban ce huwa bincika saboda haka da yawa ake samun wasu wurare ba duka ba ko ina akwai na kwarai akwai na Allah sai a je a haɗa kai a murna litan ma don mi don a yi rarar wasu litoci wai ɗan mutsafifi na bane ya tabbata ne ga masu kauye ma'auni in ji Allah maɗaukakin sai Allah ta'ala ce Allah zina idan kalu alal nasi su ne waɗanda suke su za su auno ga mutane ya saukuna su suna nema a cika musu amma wa idza kaduhum aw wazanuhum yukhsiruna amma su za su auna mutane sai su toye ma'auni Allah ce ala yadhunnu ulaika annahum mab'uthun li yawmin 'azim sai Allah ce yawma yaqumu an-nasu li rabbil alamin saboda haka wajibi na mu ji tsoron Allah madaukakin sarki a duk inda muka samu kanmu na aiki to mu yi ƙoƙari iyakacin ƙoƙarinmu mu yi ƙoƙari mu cika abin da mun ka ɗauka na alƙawari to Allah ta'ala ya sa mu kiyaye sai ce auful kaila ko وزنوا بالقسطاس المستقيم وزنوا بالقسطاس المستقيم يجي وزنوا فانا كمكوي او بالقسطاس المستقيم da ma'auni wanda yake daidai tacce ni kake al-mizanu sawi ma'auni wanda yake daidaitacce musamman inda ake awo irin na zakka na kwano din nan na sa'i sa'i ku ji tsoron Allah musamman nan kasar Nijar mafi yawan duk awon da kuke yi akan sikeli na kuka to in za awo akan sikeli a dai sai da shi kakka aje shi gehe haka a aje shi wuri wanda yake musawi wanda yake daidaitacce in an ka aza in abin da ake zubawa na ka jaya hannunka ka ɗebo ka zuba ka ɗebo ka zuba ka ɗebo ka zuba a jiba ga yanar keli ka za sai ka kwashe ka zuba mu mutum domin za ka iske wani mugu zai aza hannunsa saman keli hannunsa guda na saman keli hannunsa guda yana ɗebowa yana zuba ai wannan hannun nashi zai tsara maskelin nan to a ji tsoron Allah ga gyare-gyare nan cikinmu mu ji tsoron Allah mu gyara waɗannan abubuwa wannan musiba duk abin da za ka ce na haƙƙin wani malam bala'i na musiba kaga ashe 'yan kasuwanmu suna da bukata a karantar da su duk wani mai nauyi na kasuwanci da kake gani musamman in dai an gace harkar da ake aunawa ce to wallahi akwai yadda musulunci yake aiki saboda haka in hajjina ko shinkawa ce ko dawa ce ko masara abin ango aje shi za kai wuri da ne ta ce ka ɗauko kana zuba ka ɗauko kana zuba ka ɗauko kana zuba iya cika sai ka tallaba sai ka sa a inda ake bukata to shi da ce ku yi awo da abin awon wanda yake madaidaici sai ce ni ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين yace wala tabakhasu nasa yace kada ku tori ma mutane a sha'awun kayan la san tan kusuhum min haqqihim shay'a ka ku tori musu na hakkin su komai wala ta'asaw bil ardi mufsidina sa'annan ka ku dora ta haya a cikin azakuna bannasa bil da kashi wa ghairihi da wani samin afiya wannan daga afiya ne da kasarin musallasa da ya yi banna musulina halin muakkada hali na wanda yake abin karawa lil ma'ana amila wa ya dullo wanda yana nuni ala annahu akan cewa waɗanga mutane fihimul lusus cikinsu akwai ƴan mashi malar wal muharibuna kuma akwai 'yan ta'adda masu tara Allah shi kare to mu je mu ji واتقوا الذي خلقكم والجبلة الأولين يكي واتقوا الذي كجسورا ونن خلقكم وان دي أحد الله والجبلة الأولين سألنا دي أحد السونة هركو القليقة حدثة تهركو أي الأمم الأممي الأولين نهركو الذين كانوا على خلقته waɗanda suka kasance a kan halitta wa ɗabi'atin awima da ɗabi'a babba ka an na haljibal kafi zuwa suna salabatan wajen ƙarfi saboda haka fa man khalaqa shay'an duk wanda ya halitta wani abu ba idamu zalika shay rasar da wannan abu a hawan alai ya fi sauki gare ka wa ashara sai nuni ila da'atin zuwa ga raunin wa quwwati da ƙarfin man kana qablahu waɗanda sun kasance gabanin su fi kalimat Allah ya zo mana da kalmomi sahala masu sauki kalisa waɗanda suke suna da alaƙa da juna wa siyaqul latifin siyakin magana mai lafshi ma walizalika saboda haka ya ma ake ambaton annabi Shu'aibu alaihi salam ake fi da shi khatibul anbiya khatibi na malan cikin annabawan Allah ya tsaye wajen yin magana to amma wallahi kadibi hadara ta mutanen nan annabi shu'aibu ba khatibul anbiya an ce khatib wanda wajen magana malam ya kware wajen yin tsara magana to amma wallahi wani wuri kalmar da sun ka gaya masa ba ita qalu ya shu'aibu ma na buƙafu kasira qalu ya shu'aibu ma na buƙafu kasira mimma taqulu wa inna lanaraka fina dha'ifa ولولا رمتك لرجمناك إيه. وما أنت علينا بعزيز قالوا لي سنك يا شعيب سنك يا شعيب ما نفقه كثيرا من الله تقول موها أقول لها كفا إنه بابا مفجنك أخبا مبعيني كجيبا هكذا كو أن نبا أنك سي أن نبي شعيب وفقيب الأنجا وشي نعك يا مرضى الله ma na fawo kasiran da yawa ha abinda haka faɗi ba ba mu gani suka ce wai na lalara ka muwa muna ganin ka fina a cikin mu bai ba mai farauni kake walau lara suka wallahi ba dan dangin ka wala da naka da mun sa an jajjiri ka fa ma an ta alaina bi ko da sani fa baka iya buwa yau saboda haka ka san abinda haka faɗi ba to Allah ya tawaka to mu je mu yi qalu qalu innama Kalu sai sun kace ashabul aika ma rubuta wannan kuncin na shu'aibu ga annabi shu'aibu sun kace inna ma anta min al musahhalina kai lalle kana cikin waɗanda an ka sihirce waɗanda an ka sai da hankalin kai kana da hankali za a yi ka dinga faɗin wannan ga kusan gado amma sarga bakin sai ni kuma أنت إلا بشر مثلنا وإن نظنك لمن الكاذبين sai sun ga cewa ma anta kuma kai annabi shu'aibu ka saurara ka jiya baka hazamo ba illa basharun mithlun mutum haka ke irin mu yadda kake mutum haka muke mutum kaga a tobi da wawo sai sun ka zo da wani suka ce wa ma anta lidilalati dan nuni ala jami'an jami'un baina wasfaini wai ya hada sifofi guda biyu kuma wannan siffar wannan siffa guda biyu sun kore wani risala bai kamata wanda adda wannan siffa sai Allah ya aiko shi ba kaga mu ba da kasan bi ta gazidi saboda su kai koli wajen karyata shi wal wasfani sifofin ga guda biyu da sun ka kawo ko ma kaunu min al musahirina na farko kun ga sai sun ka siffanta sun ka yana cikin waɗanda an ka sirrice to tun da an sirrice shi kaga kenan bai sa abin da suka faɗi ba wa kaunuhu basara abu kuma na biyu sun ka ce mutum kake fa saboda aka ya rauna suna gana an da kullum min huma kowanne ɗaya daga cikin waɗanda kafir mai isuwa na fi man in risala su hana cewa shi ɗa aike na daga Allah to fa kaifa da yaya idan jama'a idan sun kahara kaga shi ka nuna ma waɗannan kafuran kafircin ya kai koli ko ba dole mutane na ba saboda sun san kalmomi waɗanda za su haɗe miyagu saboda kada a yarda da ajalla annabi sha'awu yake faɗa na farko sun ka ce kai Allah ko ya mutu ne sai ce shi an kai to kaga ya an ka sai shi mutum kenan bai sa abin da shi ka faɗi ba sa'an na abu na biyu so ce kai mutum kake fa kai kana mutum irin mu kuma ka ce Allah ya aiko ka to Allah ya ƙara mana imani saboda haka a wannan lokaci wa inna zunnuka wa in dinnan mukaffafa min as-saqila wa ismuha ma'rufun ay annahu la zunnuka min al-kadhibina sun ka kayan kai mu muna da tsohon kana cikin makarya kaga lam yaqadu duk da kabulcin su musu yan kawai annahu kadibun cewa annabi shu'aibu makareci na ba lima da saboda su yi sani da su dike da gaskiyarsa kabala da awan nubuwa wal risala gabane da awan shi annabi yake Allah ya aiko shi walau u da su yankau bi su suka tiffanta shi bil kadhibi da ƙarya lakazabahum atba'un da mabiyansu sun ƙaryata su fil hali kai tsaye saboda haka ba ya zara zahabu sai ta yi ba a radu nan da sun kai ni ne ke igwa'ihim na halakar da mutane to a ƙarshe sun ka ce ni فأسقط علينا كسبا من السماء إن كنت من الصادقين sun ce to annabi shaibu alaihi salam tun da dai ba ka bai ba ka barin dai wa'azin ga mun ce ka bai mun ce ba mu gane abin da haka bai ما نفقه كثيرا مما تقول وإنا لنراك فينا ضعيفا ولولا رأيك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز بك فقوا أيام بها وانت وكبيني كبيني حتى ليالي yace haka kuka ce yace to eh kuka ce abu wa'azi azaba Allah tana tuwa ta halaka mun ga ce azaba Allah fa asqila alaina ki sabar a samo ne babbake daga sama shawadu sama ta akan ba za ba Allah haka magana ba to sama ta faru dan gurin da ana samun yan suka baki ko sai ya ce wallahi in sama na faruwa sai ya bari kuma wallahi da ai mai marin kware ba ko magana ko haka ba in an kai mai marin kware ga wuta ta balla wala ba ko magani ne ko to an kai wani sai ce a ai an bari shi kenan kuma ta wuce akwai yin shiga baki in kaji mutum na shiga baki to ba a kama shi ba so ga ce to ba a kida alai na ce safar a jeho gari mu babbaki da fata hissini ki safar wa kuri a bisu kuna a kisfar ai kifa'ata wani yanki na sama shahwado min sama daga sama yan kusa min sari kina ɗan kaga zance cikin masu gaskiya biyu da tsarin ka a cikin manzanni sama ta ba to mu ce mu قال ربي أعلم بما تعملون وكاجي أكبر in mutu ya wauta ya hauka sai ya jahilci ne ya faɗa abin da ya kasu to kai daga na ya ɓata kai da awa. annabi shi ya ce kala sai ce rabbi ubangiji na a alamu Allah shi ne homa sabi bi mata amaluna maganganun da kuka yi wani jahilci ku bi Allah bai sa kan ni kan ba wata kalma wata zan faɗa muku mai nauyi amma dai Allah wanda an mahalici wanda ya aiko ni zuwa ni ku ba wallahi yana ci kuma ya sa da kuke aikatawa to mu sai mu ji hmm. Allah ce العذاب ka الظلة sai sun ga kare tashi sun ga sai imani kan ba a yi kada ga Allah da bautar ba yi kuma abinda haka faɗi ba ba a yadda faɗi suna haɗin haka Allah ce fa a fara hol Allah ce sai ya kama su azabu yawmin zulla azaban wani wanda yake na kiuna malamiyar sahabatu girgije na aballat hom wadda ta yi musu kiuna ba da harrin shahidin asabahu bayan malam zafi mai tsanani wanda ya sani shi fa umtirat alaihim nar an kai musu ruwan wuta fa hatara ku malam duk sun ka ko inna lalle shi ya kasance kana ya kasance azaba yawmin azim azaba yawmin wanda yake mai girma Waɗanda jama'an na annabi shu'aibu alaihi salam ba kun ji maganganun su ba wallahi sai Allah madaukakin sarki ya zubo musu wani irin zaki cikin gari yi ba ta zaune ba ta tsaye ko ina zagi da Allah ta halaka su sai Allah shirya wani girgije can bayan gari girgije malam mai tsayi waɗanda a can daji in sun gajo sai su ga girgije mai sanyi sai a shiga duk wanda ya so ga girgije sai ya shiga zai sanyi da sun ka kaskaru sai na gari sun ka jira gaba ɗaya an ka kwashi da mata da tsaya da kowa an ka tsaya an ka shiri a shi malam wuta Allah ka an cikin wurin nan la la ko la ka yi kwatsa a malam wuta ka keci zaba da sun ka babbai shi na Allah ya ce azaba yi ta wanda take mai girma da Allah ce ina fi zalika inna fi zalika la aya hmm. wa ma kana aktharuhum muslimin Allah ya ce na fi zalika lalle fa a cikin wanta nan ka fa Allah ce la ayata akwai fa abin lura akwai abin kula mani a mai hana lil aqil ga mai hankali min takzidur rusuli daga dinga ƙaryatar da manzari ko ka ƙaryatar da masu wa'azi ko ka ƙaryatar da waɗanda an tare da gaskiya a duk inda suke wa man qalaba ayatul azab duk wanda ya nemi aya azaba mislu talabi ashabil aika misali yadda mutanen abin nan mutanen kunci sun ka nema min isqati kizafan cewa a jeho musu da fatsake min samai daga sama alaihim akan su wala qad ursila alaihim an turo musu iska sama aka ayyamin kwana bakwai fa shaqqa sai tsananta da su shiddatu harraha tsananin zafin fakanu malam sun kasance da kuduna suna shiga ku saurara ku biya ta hatal arzi ƙarƙashin ƙasa sai su rani malam ku shige cikin ƙasa saboda saman ƙasa bai zaunawa za iya kai zai sai su shige bai zadu na har to saman ƙasa an ce ya yi zahi to yana ta da ka shige ƙarƙashin ƙasa sai zahi ya ƙaru fakarar jufi sun ka hita ila sahara an kafe bayan gari fa ja'atuhum sahaba suna cikin wanga hali malan daga ga ya zo musu birihin layina da iska mai laushi albarida mai tsayi, bai ta mabuta duk gari an ka kwashe an ka fi karkashin wannan girgije an ka kwanta fa amdarat alaihim na wannan girgije sai ta yi musu ruwan wuta fa hataraku sun ka kone wa sarura madan sun ka koma haɓi madan Allah ce wa ma kana aktsaruhum mu'minina mabiya yawan su su kasance waɗanda suke masu imani ba Allah shi kare saboda haka kwada da gaskiya kwada da wa'azi wallahi yana haifar mu mutum kaskanci da walakanci tun duniya balle a jira na tashin kiyama sai Allah ce wa ina rabbaka wa inna rabbaka lahuwal azizur Allah ta'ala ce wa inna rabbaka lalle ubangijinka lahuwal aziz shine ne da yi arrahim mai jin ai da ma'al izzata war rahama Allah ya hada bawaya kuma da tausayi mala yace wa huna anan intahat al qisas saba kisoshin nan guda bakwai waɗanda malayin hukumanta bai sai Allah zai jiro mana kisoshi guda bakwai to nan sun ka kai kusa an fara da kissa annabi Musa da dan uwansa Harun inda an ka aike su wajen Fir'auna sannan aka zo da kissa annabi Ibrahim alaihi salam aka zo da kissa annabi Nuhu alaihi salam aka zo da kissa annabi Hud alaihi salam aka zo da kissa annabi Salih alaihi salam aka zo da kissa annabi lutu alaihi salam yanzu wannan kissa ta ƙarshe ta ce kissa annabi shu'aibu alaihi salam in kalli ta ha guda bakwai na to abubuwan da mun kai na hani a cikin Allah ya sa mu abubuwa waɗanda mun kai na abin da ya shafi aiki Allah ya sa mu aikata mala ya ce fa kulluha dukkanin kissoshin ga ittafaqa ku saurara ku jiya duk annabawan ga su yi ittifaqi ala da'awati ila Allah kira mutane zuwa ga addinin Allah wai kai kai malami da za ka zauna cikin gida ka kunshe kanka ba ka hita ka ce ka karanta da mutane ya za a yi da'awa ta isa da mutane tsakani da Allah kuma sai ka iske wata da sunan malantaka waɗanda ka wanga aiki suna zuwa gari gari kwararo kwararo shiya shiya unguwa unguwa suna karantar da mutane kuma su abin suka a wurin sa dukkaninsu sun yi ittifaki ala da'awati ila Allah kira mutane zuwa ga addinin Allah yanzu nan cikin ƙasar da kan Nijar wallahi za ka iya samun wasu suna can cikin ƙauyuka cikin daji wallahi ba su iya arwala ba ba su iya taimama ba ba su iya wankan janaba ba ba san ma wa Allah ba ba sani ba su dai suna yi kamar yadda sun ka ga mutane na yi to waɗanga irin mutane yan uwanmu na ma iyayensu da kakanni fa musulmai na in mun ka tuwo nan cikin garin ya mai mun kai kwantin mu ba mu taya mun ka ce mun ka kai musu wannan da'awar ba kuna ganin Allah ba zai tambaye mu ranar tashin kiyama saboda haka mu tashi tsaye tsakani da Allah ne ka gaya muku kakku ban maluma da aikin ga kawai akwai abin da ba su iya malami nazari ɗaya wanda zai na ƙur'ani da sunna da fiqhu wanda zai gaya mutane wannan jidalin da ya isa shi ɗaya ya isa ya anka bashi da shi ƙwaƙwalwa sai ta yi zahi zuciya sai ta yi zahi jiki ne shi zahi ya gaji ta da ba haka ɗaya za a ganin malami an ce rana kaza yanzu nan shugaban malamai ya gaya mu ɗan ramadan ya wuce dr bashir ya yi tafsiri shi malam shi ya hadisi mataimaki ne ya fi kyau to ba haka kawai wai ranar kaza za a yi karatu sai rannan kawai ya kakkaɗa littafi ya taho ba a akalla sai ya ɗauki awoyi awa biyar awa shidda awa bakwai awa takwas awa goma bayan littafin da zai karanta da mu sai ɗauko maganganukan malamai waɗanda sun kai daidai da wannan matsala sai a tuwo a hisuwa ma karatu tas sai da ya ɗau aure auren nan da zai zaure zai wani lokaci wallahi ka je ka iske ɗalibin ilimi ko malami yana nazari sai ya baka tausayi ya yi zaune bayan ya yi zaki ya karkata gehen dama shi shi nan shiga ya karkata gehen hagu wala wani yana nazari sai ka iske jarairan an ɗauki littafi a ya haka samu da wahala ko babu wahala to kace shi zai mawanta kuma kace shi na zai taya buɗe kudi a sha mai a cikin kuwa shi na zai je ga mutane ya ɗeba kudi ya samu kudi a gyara mota a sai kyamara a sai kwamfuta a yi kaza a yi kaza a yi kaza a yi kaza na kusa kungiyar jama'a sai zafin su jira wa ya kawo sunna musamman mai hidda kwata a zo wannan tafiyar samu tana da tsari wallahi sai aka ce ga shugaban malamai ga mataimakin shugaban malamai na ɗaya ga mataimakin shugaban malamai na biyu sai aka ce ga shugaban gudanarwa ra'isun idara an fahimta shi wani shugaban gudanarwar nan abinda a aiki ne in shugaban malamai ya ce misali za mu ce gari ka za mu yi wa'azi to shugaban gudanarwa shi zai tashi to motar mu tana buƙatar jini motar mu tana buƙatar man da za a sha ina fata an fahimta kayan wa'azi sun samu matsala to shugaban gudanarwa sai ya tashi karkashin ofishinsa da shugaba agaji sai su ke su shiga nan su shiga nan su hada kan su fetan su fetan a samu abin da za a je a yi wannan tsari tsari na mai kyau domin zuwa neman kuɗi ga ƙa'idar cikin ƙungiya mai kwata a ba a zuwa da shugaban malamai ina ba ta an gani ba a zuwa da shi sai in ta kama ba yadda za a yi kun yi kwancin ku kun ki kowa a dai to jirgin ma bai ba dole ya hita ba ina ba ta an gane shi na kun kaga wannan kungiyar duk wanda bai santa ba to sai kaga yana ta haragiya ayi gare ta kai malam ga kwamitoci nan yanzu tafsirin nan ai akwai kwaliti na abin da ya shafi tafsiri ga yan agaji yanzu ga agaji ku diba ku ga wurin ga tsakani da Allah ku dibi aikin da suka yi mana ga wani nan hadda an gaji saman kujera lafiya ne don Allah lokacin su sun kafa suwa ko ba lokacin su ba to tsakani da Allah ya kamata waɗanda turakun guda uku majalisar malamai majalisar guda nawa majalisar agaji a ce duk ayyukan ga mu bar su da su ba za mu taimaka so ba ya yi daidai mun kayaka da mun yi daidai saboda haka mu nuna zukatan wallahi tahiyar nan da kuka gani tahiya ce ta tsakani da Allah in kun ka tsaye da kanku kun ka gina kanku wallahi za ku ga fa'ida a binciken ku da jikokin na sha gaya mu hatta makarantun ne wannan ƙungiya mai albarka ba ƙungiya ta ta'addanci ba ba komi namu ga hili yake ba cikin ɗaki muka shigewa mu kulle ga hili talla abin ma muka yi ko ba haka ba sa'annan kuma duk inda gwamnati take ba mu cikin masu gwamnati zanga-zanga mu ba yadda da zanga-zanga ba zanga-zanga kashe ƙasa kai zanga-zanga halaka al'umma ta kai ba mu yadda a shugabanni haka nan ba sai dai mu je mu same su inda suke mai musu nasiha mu ja hankalinsu in mun ka kai ga ayi waɗanda ke magana akan adalci mu haɗa adalcin shugaba ko ba tare da mu ambace sunan ka ba ga dai abin da an ka sauke in matsala ta addini ta taso yadda aka tallata mai dukiya shi ma mai mulki iske shi a tallata mai in yayi abin ya amfani in bai ba kuma shikenan to saboda haka haka abubuwan da suke na addini don Allah mu tashi tsaye don Allah mu tashi tsaye mu yi aiki mu gina kanmu yanzu a wannan gari mai albarka yana da kyau ku ɗauki mataki gina makarantun ne naku na kunku na ƙungiya ƙungiya ta gwamnati ta je ta isa tana da rijista ko ba tana tana da rijista gwamnatance gwamnati ta sa hannu ta yarda da wannan ƙungiya ta shiga ko ina ta karanta da mutane to tunda kuna da sai a yi ƙoƙari unguwa unguwa ko da ba a haɗa kuɗin da za a sai fili a gina makaranta ba a yi ƙoƙari wanda ya bada garejin mota wanda ya bada wanda ya kwarkwada wanda ya bada wanda ɗan wuri wanda ya bada bakin garkafe a yi aji ɗaya na a yi aji mutar a yi aji uku a yi aji hudu ku je ku yi rijista da gwamnati don ta san ta san ni an wani hukum mina na za ku yi na sha gaya muku mutan shabi inda ne musamman jida aƙalla ba murka makaranta sama ga talatin ‘yan an ka haɗa ma da na mata aure suna iya kai guda arba'in lokal gamman na kuma namu mallaka ƙungiya saboda haka duk makarantar da za mu buɗa darussa na addini su sun ka yawa sai mu je ma'aikatar ilimi to menene ake bukata sai a ce ai ana karantar da hauka. ana karantar da english ana karantar da ma lisani ana karantar da kaza ana karantar da kaza makarantun nan gwamnati to ku ba mu sai mu hada da namu ina ba ta an gani abin da ake karanta su a makarantun nan gwamnati akwai shi makarantun nan har da ali mina na alqur'ani hadisi fiqhu sira haka dai da sauran darussa na musulunci sai a haka yaron da ya tashi da irin wannan suwa, yana ɗaya da ɗan boko zalla ɗan boko zalla kusan ɗan boko zalla shi ka kawo matsala da ƙasa kai ma wallahi duk inda ka ga an shiga gaba ana zanga-zanga to ɗan boko zalla na in ka je yana faɗin magana ce sai dai ƙasa da tarwace ɗan boko zalla na wanda adda tarbiyyar ta addini bai ɗan to ku yi ƙoƙari ku je ku yi tunani wallahi can inda mun ka su can riga mawadaci shi ka san fili da kansa e sai fili sai ya gina ya yi azuzuwa da ya ko shidda sai ya kira shi a gabanin kungiya sai ce to ga makaranta na gina mu ko dama muna da wata ka'ida kungiyance in ka gina makaranta kace kungiya da turo da karanta to sai ka rubuta takarda ka rubuta takarda ka hannanta ma shugabanni in ka ba su in akwai wata irin gudunmuwa da haka ba su to ka ci gaba da ba su amma dai makaranta ga hannun kungiya ce ni annan da wanka wata rana a faɗa ma gaskiya ka ce malamai ku jayi nan ku bar min makaranta da shi na ka ga wani lokaci a wata hiyar ta wahala gare ta tahiya ta malam ta gaskiya wallahi su ko su cewa suka a ai ba shi nan ba da ya gina makaranta gida ne ba mu ce makaranta ba sai ya ba mu ba ai aka ce kaza kaza wallahi a wata rana ko da ne kun kawo na kwarai wallahi ana cewa kowa ya sani inda ne sai je zaɓo su malamai ya kawo ya sa mu ko ba mu yadda da haka in ka gina masallaci ina takarda rubuci ka ba kungiya ta ce mu tumura masallaci ba mu takarda ka sa hannu shugaban malamai ya sa hannu a kai cikin fada a yi ko mun gaya ma gaskiya wata rana kace mu tashi mu ce ina ina za mu tashi ce masallaci na ina za mu sallacin ka na kungiya ne ana fahimtar karatu to Allah ya samu gani ko zuwa lokaci fahimta waya gari to wannan shi ne dai sai ku ga ana tafiya malamanku ku na addini kun kare mutunci kun kare matsayinsu kun kare darajarsu sai addinin Allah shi kyau to Allah ya samu kara fahimtar wannan saboda haka wa amanatin rusul wa isbatin risala wa amanatin rusul wadda babu wanda yake bakin su alal amru ummi bi taqwa da jin tsura Allah wa ta'ati da taha wal ikhlasi da ikhlasi bil ibadi wal imtina'i da hanwa min akhadh al ajri ba su karbar jinga alaka bi ga risala akan yi da manzanci wal duradu kullu da kaɗaito kowane da nau'in da nau'i mina ta shiri ina shari'a wa hiya alal ikhtisar kai a taƙaice dai waɗanda kisoshi da an ga kawo guda bakwai tasliyatu li rasulillah sallallahu alaihi wasallam ana lallashin manzo Allah na wata hadidu lil mukazzibin kuma ana tsoratar da masu ƙaryatawa wa ta'limu lil mu'minina ana karantar da waɗanda suke masu imani na sai Allah ya ce ni wa innahu la tanzilu Allah ta ce wa innahu lalle shi ayi alqur'ani wannan alqur'ani la tanzilu rabbil alamin Allah madaukakin sarki ce abin saukawa na daga ubangijin halittu walaysa bi shi'rin alqur'ani ba waqa bane wala asatirul na ba gatanan mutanen farko bace wala bai da zalika balle wani wannan min matsalu daga abin da sun ka faɗa wasu sauko da shi Allah ta'ala ce na zalabili ya sauko da wannan alkur'ani a ruhul amin ruhi amintacce jibrilin shi ne mala'ika jibrilin saboda haka in kana son ka sayar da alkur'ani ya sauko to ka koma ga buɗe karatun mu ɗaya ga watan ramadan mun yi bayani daki daki yadda alkur'ani daga Allah zuwa ga lawal mahfuz daga lawal mahfuz ila sama'id Duniya, daga sama'id dunya ila annabi sallallahu alaihi wasallam kun ga zai bukata a ce kuma sai mun sake nana tawa ko ba haka ba to mu ce mu yi على قلبك لتكون من المنذرين Allah madaukakin sai ke ce ala qalbika kuma ya saukar da shi ga zuciyarka lika kuna don ka kasance min almu'minin daga cikin masu gargadi kaga khassal qalba ya kebance zuciya bi zikir da ambato liyo akid da ya tabbatar da anna zalika almunzali lalle wannan abin saukawa mabudun tsararre na war rasul shi ko manzo mutamakkinun ya tabbatar da wannan min kalbi cikin zuciyarsa la laifi alaihi tagayyur bai halatta gare ya canza wani abu wani annal kalba domin zuciya hau maudu tabiyiz shine bagire na rarrabewa al-ikhtiyar da zaki. wa amma sa'irul adaya amma sauran gabbai musakharatin lahu abin hurewa ce ga ita abin da ya shahi zuciya wa yadullu ala zalika yana nuni akan wannan alqur'ani alqur'ani ya nuni akan haka wal hadisi da hadisi wal aqlu da hankali amma alqur'ani amma alqur'ani fa qala Allah ta'ala Allah inna fi zalika lalle a cikin wannan la zikra akwai tunatarwa liman kana lahu qalbu ga wanda adda hankali aw alqasam akwai jihu saurari wa huwa shahidu yana halarci وأما الحديث فقوله صلى الله عليه وسلم النبي ألا كثورة وإن في الجسد مضغة للي تكن أقوى أكوة إذا صلح إن تكيار صلح الجسد كله جكي لك لنسى زيكا وإذا فسد إذا الفقاش فسد الجسد كله جكي لك لنسى زيكا ألا كثورة وهي القلب يتشيز وشيئا wal aqal shi kuwa hankali fa innal qalb fa innal qalba lalle zuciya idza wushiya idan an karuhi a sa wa quda sa'irul a'dha'i an ka kada sauran gabbai lam ya hasul ba zai sadu walil maqduri lahu ga wanda an ka yanke magaba shuhurun wani wa idza afaqa al qalba in zuciya ta halka sha'ira sai jibi jami'i ma yanzu dukkan abin da ke sauka bil a'dha'i ga gabbai min al afati na ayyubuka والمنذرين أي بكسر الذال أي المخوفين مسطورة ولقودهم كمتارع أي الرسل من ذلك مثل من تقدم ذكرهم مثال وأن أنبتهم سيقبات في القصص المذكورة السوجي وأن سنك قبات في هذه السورة ذو السورة في الله يتعزوك الدشيلني بلسان عربي Allah ya ce mun saukar da alƙur'anin nan bi lisanin arabiyyin da harshe na larabci mubinin wanda yake bayyananne bayyinin bayyananne wa fi qira'ati a cikin wata qira'a bi tashdidin nazala wa nasli ar-ruha ruhan na'im wa sali sama wal fa'il wanda ya saukar da shi Allah shine Allah wa bil lughati al-arabiyya kuma da harshen larabci sai Allah ya ce ni kuma Allah ya ce wa inna lalle shi ai zikirul qur'ani an baton alqur'ani almunazzal abin saukarwa ala muhammadin sallallahu alaihi wasallam ga annabi muhammadu wannan an baton da fi zuburin awwalina yana cikin littafon mutanen harko kar taurati akwai ambata alkur'ani cikin at-taura wal da injila ai zikira fiha an ambata a cikin ta mu saukar da shi على النبي النبي على مفهوم أدائه في آخر الزمان كيشان زامني وأن أصول معانيه للي توشم معنون مثبتة تبتتا تأتي كتبها جل التفل معنى ذلك معنى وأن أنه أخبر يا بعد الأبار في كتبه أشكل التفل عن القرآن لقاء القرآن وإنزاله لتوكة هي آخر الزمان كيشان زامني وأنه تعالى ألا بين أصول معانيه ya bayyana da tushen ma'anonin sa fi kutubiha a cikin littafin sai Allah ce awa lam yakul lahum awalam yakul lahum ayatan an ya'lamahu ulama bani Allah ce wai awa lam yakul lahum shin wai bai kasance gare su ba ai al-kuffar min hadhihi al-umma kafuran wannan al'umma ayata ya zama musu aya ala zalika akan wannan an yi alamahu ya kasance ya san shi ulama ubani isra'ila malaman banu isra'ila ka abdullahi bin salam abdullahi dan salam ana cewa da annabi sallallahu alaihi wasallama ya bayyana yayi imani da shi yayi imani da alqur'ani wa ashabihi da sahabbansa husainu husainu na cikin wasu alabatu da sa'alaba wa ibn yamin mimman amalu daga waɗanda sun kai imani fa innahum lalle su yukhbiruna bi zalika za su da labari da wannan waya kun din nan da Allah ya ce awalam yakun kaga dukkan hatamiya da ta karkashi ya'un wal ismu al qur'an al mahzu wa nasb ayatin sai zama khabaru yakun wa qura bil fawqaniya an karanta da ta sama ta'un kina awalam takun wa rafi aya an ka ce awalam takun ayatun sai ayi mata dhamma al muradu bi zalika abinda ake ni da wannan ni'matuhu ni'mat sawat hadisu da ba da labari wal ikhbar anhu da bada labari ya gare sa bi annahu yanzilu cewa yana sauka ala muhammadin aka annabi muhammadu wa bi annahu cewa alqur'ani ga min indillahi wurin Allah na wa annahu sidqu wa haqqu cewa gaskiya na ta tabbata sai Allah ya ce wa law zallahu wa law nazzalnahu ala ba'dhi a'jamin Allah ce wa law zallahu da mun saukar da Alƙur'ani. alqur'ani Alƙur'ani shi ne Alƙur'ani ala ba'dhi al'ajamina akan sashen waɗanda ba larabawa ba jam'u a'jami wa huwa alladhi la yafsahu shine wanda bai da fasaha wa in kana arabiyyun nasab ko da ko nasaba ce cikin larabawa ce to da saukar da Alkur'ani ga wanda bai iya kyautatar da larabci faqara'ahu alaihim faqara'ahu alaihim ma kanu bihi mu'minin Allah ce faqara'ahu alaihim ya karanta shi gare su ay alkuffaru kafirai min al na larabawa Allah ce ma kanu bihi mu'minina wallahi ba za ku kasance masu imani ba fatan saboda kyama min ittibahi daga bayansa aw bi qawlin ko daga maganar su lima nazzala alaina ma la na'lamu don me ya sauka gare mu abin da ba mu sani ba Allah ce ka zalika Allah ta'ala ce ka zalika kama ka ayi misul idkhal na takzib yadda mun ka shigar da qaryatawa bihi da shi bi qira'atil a'jum da karatu waɗanda suke wanda yake ba ajami Allah ce salakna mun ka shigar da shi a daqalna takziba bihi mun ka shigar da qaryatawa da shi qur'ani fi qulubil mujrimina a cikin zukatan kangaram bi qira'atin nabi da karatun annabi fa qawlin wa wanda su ga ce la nuzila hadha alquran ala rajulin min alqaryatayn azim suka ce ah to wai in za a saukar da qur'anin da don me an ka ki saukar da shi ala rajula akan wani mutum min alqaryatayn cikin al'ayoyin ga guda biyu azimin babba don me da ba za a saukar da alqur'ani gare ba sai wanga wanda yake marayi talaka bai ko sisi a ce wai shi an ka ba alqur'ani haka sun ka bai mithla hadha kaga irin wannan yasu dum an imani yana canje su daga imani ma ma kana fi zuruf wal ahwa bi yadda zarahi ya kasance da halaye hal yu'minuna bihi ko suna imani da shi ai Allah ya ce ni la yu'minuna la yu'minuna bihi hatta yarau al'adab al-amin Allah ce la yu'minuna bihi ba wasu imani da fa al-Qur'ani da hatta yarau al'adab al-alim wallahi sai sun ga azaba mai raɗaɗi ta taho turu-turu sai mi fa ya ci da Allah ya ce fa ya ce sai sun ga azaba ta zo musu baga ta dankuce wa hum la yashkuruna alhali ba su yi sani lokacin da za ta zo musu ba fa ya rauna hu sai su gansa fa ya kulu to lokacin da azaba ta zo fa ya kulu sai su ce har hannu mun zaru na wai ko da dan jirkin samuna da lu'mina dan mu yi imani fa ya qala lahu sai a ce da su la ba haka ba sai Allah ce ni shin ga tambaya daga Allah Allah ce wai shin afa bi azabina yanzu wai game da azabin mai sa'ajilu da suke neman gargawa to wai azaba Allah ta taho su'alu tawbiqin wannan tambaya akwai zargi wa ma ajhal ni ni amma jahilcin man yasta'jilu azaban ma, wanda kace wai azaba Allah ta taho قال أفرأيت أفرأيت إن متعناهم سنين الله أفرأيت شنكاغني باملا باري أيها المخاطب يا كي أبو كم مغنى جهلهم جاهل سنش في استئجال الأذاب عند سكي كوكا أذابا تسهو بظن ويرن سنة ذاتوا أن المدة لوكتي طويلة ميطوت حتى بنوا سنك ذاتوا أنه لا يأتيهم البتة سنة جنا أذابا تسهو وإنكي قال تعالى الله مدوكين سيكي يتكي إن متعناهم سنين والله إن من زيد سودا دي شكركرو ثم ثم جاءهم ما كانوا يوعدون Allah ya ce ko da mun ziyar da su daɗi shakarkaru masu yawa sun mata an sa'an na ya zo musu maka, kanu a duna abinda ake musu alkawali min al'azabe na azaba ma agana an hu Allah ce ma agana an hu menene zai wadatar da su a wannan lokaci ma da nafiya ce au istifahaniya ko tambaya ta kenan ayu shay'in wani irin abu ne zai wadatar da su ga maganu masaruna da an ga kasance ana ziyar da su daɗi min ta'khiril mudda na jinkirin lokacin da an kai musu li anna kullu ma huwa ayatin qaribun wa kai. duk abin da an gace zai zo tabbas zai zo kuma wallahi zai au saboda haka duk yadda an ka baka lafiya kan miƙe ƙafa kai yadda kaka so an ka baka tsawon rayuwa karshe azaba ta to ina amfanin wancan tsarin da muka gaya muku kenan a yi tauhidi a bi Allah a yi hankuri da duk wani matsala na rayuwa saboda a ji ranar tashin kyama a samu ni'ima har abada amma ka ce ka miƙe tsaha ka yadda kanka so an ba wa'azi ana ce ma ka yi kaza ka yi kaza ka ki kai kana ganin wai kawaye kana kallon mutane ƙauyawa a ce lokacin da kai abba ƙauye wallahi don duk lokacin da wallahi Allah ce wala ku ga hashen ku kamo shi ina za ka wani za kana kai ta kuwa wallahi sun su kaba da kana buda su je za ka jahannama saboda ka zo gidan duniya ka yi zaman banza da ka san dan ba mala Allah shi kare mu Allah ya ce ni wa ahlakna min qaryatin illa lana munzirun kuma Allah ya ce ma ahlakna min qaryatin Allah ce ba mu halaka wata alƙarya ba ai ahla mutana alƙarya illa lana munziruna fa mu aika musu masu gargadi رسل من ذلك تنذر أهلها تيقر قديقة مسانا فإذا لم يؤمنوا أما يمسي إيماني والله نغلق حكيم وحلق وأن متاني ذي الهجة كذا هجة أنت حلقة سبعك وكوي ولما ذكرت آه، ذكر أخوه مجي ذكرى وما كنا ظالمين الله يتي ذكرى وأنهما وأذينا رسنا سوى لهم دريسي wa makon na ko kasance ba su zalunta su ba fi ihlakin ga halaka su ba da inzarihim ba an yi musu gargadi malai ce ma zakara ta'ala lokacin da Allah ambata annal qur'ana wanga alqur'ani tanzilu min rabbil alamin saukakke na daga Allah ubangijin halittu nazala bihi ruhul amin amin tace sauko da shi nafa Allah ya kore fi ma ya aci ga abinda a ta'ayya iltibati kowane irin rikici bihi da shi alkur'ani ma a shaɗi tare da shekannu fa kalami Allah ya ce Allah ya ce wa ma tanazzalat bihi shayatin shedannu ba su sun ka sauko da alkur'anin gaba alkur'anu alkur'anin gaba shedannu fa sun ka sauko da shi ba balle ka je wajen mugun malami malam wai abu na damuwa ka sai ya ce bari a yi kaza a ce ma waya alqur'ani shi za a samu a samu jini a samu kaza a ɗauki ayoyin alqur'ani malam a rubuta da jini ta bala'i ya kai bala'i ni a haɗa alqur'ani da bugun malami ni a haɗa alqur'ani da aljari ni a haɗa alqur'ani da sihiri wallahi ku tsaya ga Allah ku tsaya ga Allah ku bar zuwa wajen miyagun malamai ku ta mutunsu wallahi in sun kai sun kai sun kai kowa bai zuwa wurin su wallahi wa tsawala su je zuwa neman abinci yaushe na ka zama kai kana nuna kawai kai ba kawai ba wani ya ce sai ke cikin shi doha yana gunza wai ka ɗauki kuɗi ka kai ka kai mai wai kana da bukata ka zawo shi biya ma ya kai ka san je wayewa ba ta kai wayewa ba malam wallahi in matsala ta same ka faɗa ma Allah faɗa ma Allah in ka haɗu da wanda ana zata masa Allah ya karɓi addu'a ta ce wani ina cikin wata damuwa da Allah ka taimaka min da addu'a shikenan bar ma Allah kayansa wallahi ka da yadda za a yi Allah ce wa ma yan bagi lahu وما ينبغي لهم Allah ya ce wa وما ينبغي lahu. ai bai ma cancanta gare su ba su shedannu ayan zilubi su sauko da alkur'ani wa ma na zalika ba su ma iya haka innahu innahu lalle su an as-sam'i daga ji da kalamil mala'ika ga maganganun mala'iku Allah ce na abin nisan tawa ga buhu iduna abin nisan tawa na fata fatadaruhumul hafaza bi shahar. a wannan lokaci masu tsaron sama mala'iku sai su kore su da yula wuta fala ta dau فلا تدعوا مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين الله تعالى سبحانه فلا تدعوا kakka yadda ka kira Allah ma'allah ya Allah ilahan akhara wani abin bauta na daban kakka yadda duk yadda za a buga kakka yadda wallahi abinda Allah madaukakin sarki shi ke yinsa wai ka sa wani a cikinsa kakka yadda fala ta da kakka kira ma Allah ya tare da Allah ilahan akara wani abin bauta na daban ma abin bauta in ka ya fata kuna min al mu'azzabina sai ka kasance cikin waɗanda za a azaba in fa'alta zalika taqdira in ka aikata ka kaddarce wal maqsud bin nahi ake nihi dai da hani nan sallallahu alaihi annabi إذ هو مقدور دون النبي أن ينكو بالدعاء بعدم دعواه غير الله تعالى معه an yanka manzo Allah bai hada Allah madaukakin sarki da kowa wajen bauta saboda haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shi as-sayyidul muwahhidina manzo Allah shi ash-shugaban masu kadaita Allah madaukakin sarki da bauta sai Allah ya ce ni Allah ta'ala sai an ka dawo ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama aka dawo ga duk wani mai wa'azi mai karanta suwa Allah ce wa anzir ashirata kal aqrabina kai gargadi kai wa'azi ka ja hankali ga danginka na kusa wa hum banu hashim sune banu hashim wa banul muttalib wa qad anzarahum jihara ko za Allah ya musu wa'azi bayane ruwaya an ruwaito inzaru lahum jihara ya musu gargadi bayane fa qala annabi yace fi inzari gargadin da yace ya ma shara quraishin manzo Allah ya ce ya ku taron quraisha ishtaru anfusakum wallahi ku fanshi kawo nan ku daga azabar Allah la uguni ankum min Allah shay'a bai iwadatan muku daga azabar Allah da komai ya bani Abdul Muttalib ya ku bani Abdul Muttalib la uguni ankum min Allah shay'a bai iwadatar da ku daga azabar Allah komai ya Abbas bin Abdul Muttalib ya kai Abbas da Abdul Muttalib la uguni anka min Allah shay'a bai wadatar da kai wajen Allah da komai ya safiya ya ke safiya amma ta rasulillah amma manzon Allah la uguni anki min Allah shay'a in an gaban Allah bai wadatar da ke da komai ya mata bintu rasulillah yace yake fadi ya ɗayan manzon Allah salini ma shi'tu min mali duk abin da kika so na kaya a nan duniya waɗanda nin mallaka ki roƙai in baki a nan duniya wallahi la uguni an ki min Allah ya an ka je gaba Allah ranar gawa kakki je wai gaba Allah da ke aiki ba ki karanta Qur'ani ba ki kiyamul layl ba da ke aiki na kwaye ba wai a je gaba Allah ranar ke shiga wa hitayi ai ni ba da wani ka da Muhammadu aljanna ta mu ta ce wallahi la uguni an ki min Allah shay'a to manzo Allah ya faɗa ma diyarsa haka jininsa wani na yau zai tuye wani rawani malam mai kunno a sama wai ce kai abin da haka su ranar kiyama wai wai suna su kai ka aljanna mu dubi maganar nan da kyau kai malam ba maganar suka ta maganar fahimta ta a fahim waɗanda dangin manzon Allah na jinin manzon Allah na annabi ya ce wallahi ku ji ku yi aiki wallahi ka aje ranar tashin kiyama ku ji gaba Allah ku yi aiki ba ku ce ai Muhammadu cikin mu ya taso tsantsan mana jirin mu na jikan mana ya Allah yace wallahi bai ya ciwa ko ni gaba Allah ni ma kai na ni kai rabi saboda ga shi na kun ga wa'azin izala kai mala haka aka yi ne ko hodi aka yi gahiri kuma ita ta gaskiya wallahi ta gaskiya Allah kowa ki tashi shi aiki kakka yadda ka rudu da wasu wani ce sai a baka wasu al'anka waɗanda za ka yi da sahi da mani sai a ce ka ci gaba in kana yin su ba su cutar da kai zakiru bai iya arwalla ba zakiru bai iya fitsari ba zakiru bai iya bayan gari ba zakiru bai iya sallah ba bai san ƙabliya bai san ba ba'adiyya ba amma in ce wai ga wani zikiri na Allah ka riƙe in kana yi ne ko ni bai cutar da kai gaba Allah haba ma'aza haba ma'aza kai da kasa an yau da wasu to Allah ya sa a gane Allah ya sa a fahimta mu wallahi waɗannan mutanen da haka gani yan uwan mana don duk wanda ka faɗin kalmar shahada la ilaha illallah muhammadu rasulullah ko da zai sai ya kulumboto ne ya to da wasu abubuwa din da kawalwale mai kalmar shahada mu wallahi kullum abin da muka so ya gane ya fahimta abin ba ƴan yara ba wallahi abin da muka so kowa shi tauhidi a ranar alƙiyama dai mu ta gaba Allah mu shiga aljannanka abin bukata ke ne amma sai wasu malamai malam da sunan lomato abinda za su ci wai a girmama su a kamba masu su aza mutane a kan karya kuma wai a ce ba a magana wala magana kan sai an yi tun da dai addini na Allah ne ba a cin mutuncin kowa tun ta huwa karatun nan tsaye ga wata ramadana har yau kun ji ma bace sunan wani kun ji ma bace sunan wani sunan kowa ba ambata saboda haka laihi riga ta dan an ka faɗi laihi kace kaina to kaina ko ba zama kaina dan ko ba kaina ba kaina ba to Allah ya samu gani to mun dai ji annabi sallallahu alaihi wasallam rawahu bukhari wa muslim sai Allah ya ce wa khafizna haka Allah ya ce wa khafizna haka kuma ka tausasar da gehen alil janibaka ka tautasar da gehen ka hali malitta ba ka ga duk wanda ya bi ka min ne da cikin masu imani almuwahidina masu ta Allah sawa'un daidai ne kanu min ashiratuka sun kasance cikin dangin ka awwalan farko bal ibtida'u bihim bil inzal farawa da su daga gadi liqurbin saboda kusancin su wa asbiqiyatihim da rigaya su wa kazalika haka na ahlul ilmi ma abuta ilmi aula wannan shi ya cincinta bi ta'alimi wurin karantarwa awwalan harko liqurbihim saboda kusancin su wa asbiqiyatihim ilayhi da kusancin su zuwa gare summa al asbaqu fal asbaqu sa'annan wanda ya riga wanda ya riga an gane ko saboda haka ko littafin ta'alimul muta'allim ka ɗauko za ka ga ya karantar da kai yadda kai malami za ka karantar da ɗalibai an ka tuho makaranta shi na kun ga malumin mu na zaure Allah ya sa musu albarka wala mu ba mu ranwa malamin zaure malam mu amfana da shi wallahi za a karantar da kai lahadi ma da ƙa'idodi wallahi hatta yadda za ka ɗauki darasi gaban malamin zaure duk can mun ka samu wallahi akwai inda in ma ka ja karatu da yawa shi malami ya san inda addawa dan ya bi ya bi in kai tsara biyu tsara uku ko kana da basira ce tsaya nan ka ce a kan makallawa na gane ce a tsaya nan dai haka mun kai mun ka gani. to malam mai sa'alilu zai ya karantar da mu wannan sa'annan kai malami a kai malami in kana karantar da ɗalibai za a kura sai a ce wani riga wanda tun daga wani makaranta ya ta sallar su baya ana ƙara sallah ko da malam ka juya gashi zamu sai malam ce wa riga sai ce ni sai ce to bismillah sa'an nawa sai ce sa'an nawa ne bismillah sa'an nawa sa'an nawa ne bismillah sa'an nawa sa'an nawa ne bismillah wa kowa eh to fara ka huwa da zon da an ka fara sai a cewa ne to kana da littafi na biyu eh ina da to bismillah sai a mai na biyu sai a taho ga na biyu a ni littafi guda shi ne ƙwaƙwalwa ta ka iya ɗauka wa na uku sai a mai littafi na uku in an ka kai ƙarshe sai a dawo wa adda littafi na uku kaza wani sai a yi haka aka bi fal asbaq summa al asbaq to da haka na ga a tara karatu kai ma ba ƴan kabu kabun karatu na yau ba suna ɗan wannan ma malam mutum ya samu ɗan gogol ne ya shige gogol ɗin da na zamani ya yi ta wai nan na zai gane karatu ya ta koyar da ya fahimta haka zai haɓa ma mutane sai a yi ta shi dali ina ba ta an gane to Allah ya zawa kamu nisan ce yan gwagwal ɗin nan da kuka gani in dai ba mu san mutum inda ya zauna ya karatu wannan yana taimakawa zamani na lokaci na akwai mata'il waɗanda suke suna nan cikin sauki za a kasa kuma ka gamsu ka hidda hukunce hukunce na tija ka tsawo amma inda matsalar take in baka zauna gaban malamai ba wannan sai haifar ma matsala nassi ya yi gabas kai ku sai ka yi yamma Allah sa dai a gane abin da aka yi Allah ya samu fahimta Ya Allah ce fa ina sauka fa ina sauka ba inni bari'un mimma ta'malun Allah ya ce fa ina sauka idan sun ka saba ma ai ashiya suka dangin ka kai annabi fa kullahum kace musu inni bari wallahi ni na ku uta mimma ta'malu daga abinda kuke aikata min ibadatu lillahi na ibada wa yan Allah sai ce wa tawakkal tawakkal 'ala al-'azizir rahim Allah ce wa tawakkal ka dogara bil wawi Bilfari, fata qira'atin bil billah ka amintu da Allah wali ta kun kasance sai ka billahi amintuwarka da Allah wahadahu ta kaɗai. kama kana al'anbiya kama yadda annaba sun ka kasance yabiquna bihi suna amintuwa da shi min qablu gabanin haka ai la tawakkal ka ji tsoro min albara'ati daga kubuta min al'ashirati da gangi aw gairahum ko wazun su mimman asa amraka daga wanda ya saba ma umarninka fala tadurruka albara'atu minhum kubuta da gare su ba da cutar da kai da shay'in da wani abu wa tawakkal ka dogara alal azizir rahim akan marijayi mai rahama ai Allahu Allah allazi amarka bi zalika wanda umarce ka da haka huwa kafika Allah ya isan ma an kullu shay'in daga dukkanin komai wa huwa muntasifu Allah ya sifantu bil izzati da buwaya fala galibuhu shay'un komai bai rinjaya Allah wa bir rahmati da rahama fala tusibuka ba zai same ka wani janibi ta bangaren Allah shiddatun tsanani wa kada kana ya kasance kazalika kama haka li jami'il anbiya ga dukkanin annabawa kama ta kaddama kawai yadda ya gabata fi taqibihi ga taqibin da yake akhir kullu qissatin dan shan kuwa ce kissa min qissatihi daga labarin su ma qawlihin ta da mutanen ay qawwid ilayhi jami'a umurka kamar zuwa ga Allah dukkanin al'amuranka to kuma gashi mun gangaro lokaci yayi kuma ba ta isuwa ga ka'idar da an ka aka <laughs> to shi kenan to sai mu tsaya nan wa ne don kun sa alkur'ani ba ko ina aka tsaya ba <laughs> an gane ku ba ko ina aka tsaya ba tsaya inda da an taso kuma sai a yi to za mu tsaya nan insha Allah abinda mun ka karanta daidai Allah ya ba mu lada kurakurai kuma Allah ka yafe muna muna roƙa Allah subhanahu wata'ala Allah ka gafarta mana zunubanmu insha Allah za mu tsaya a nan kuma sai Allah ya nuna mana gobe sai mu tashi a inda mun ka tsaya السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كما من ذكر عتودة باكين الشيخ الفاضل الشيخ عبد السلام أبو بكر من ذكر تفسير على القرآن جرمنا ubangiji Allah ya saka musu da alheri shugaban kwamitin matasa na jihar keji ga baki daya ubangiji Allah ya biya tare da alhamma ismaila ahmad kaduna jihar cikin Allah ya sa cikin mizani ubangiji Allah ya sa wannan karatu ya yi tasiri a rayuwarmu ga baki daya duk da umarni da muka gina Allah wanda ya mana umarni a kai da mamu Allah Muhammad sallallahu alaihi wa sallam Allah ya ba mu ikon bisa ta aika da wannan umarni a rayuwa duka ababen hali da muka yi sun yi hali a kan zuwa Allah subhanahu wa ta'ala da mamu Allah Muhammad sallallahu alaihi wa sallam Allah ya ba mu ikon kamewa akan haka za mu karanta tambayoyi kamar haka mai tambaya ya ce assalamu alaikum malam ni ce ina so in yi kiyamun laili ya yi daidai kuma lokacin yin jinin al'ada ta ya yi shin malam zan iya shan magani domin in yi kiyamun laili shi ya tambaya ki eh shari'a ba ta azame ki wannan ba shari'a ba ta aza miki ki sha magani don ke kiyamun laili ba wannan jinin da zai zo miki ki yi hankuri har lokacin da ya zo ya ƙare Allah maɗaukakin sarki ya san abin da a cikin zuciyarki Allah zai ba ki lada saboda haka shari'a ba ta aza miki wannan ba addinin musulunci ko da yaushe Allah ta'ala ce wa ma ja'ala alaikum fid dini min haraj Allah bai sanya muku kunci a cikin addini ba saboda haka tun da musuluncin gare sauki gare bai tsananta miki ba dan da zaki tsananta mu kai saboda haka shari'a Allah bata ce ki allura dan ki dauke ki kiyamul layl ba ki bari lokacin da al'ada ka tahowa ta taho masana harkar lafiya na nan da yake mu ba layin mu bane in an ga ce ko da yaushe lamari yadda Allah ta'ala ya tsara halittar dan adam abin nan ga yadda Allah ya tsara shi a ce ai wani kanikanci a hana ma abin da ya taho lokacin da ya kamata dokta da damuwa ko babu ga dokta ga harkar lahani da damuwa ko babu damuwa to kun ji masana sun hannu layin sun an gane ku da damuwa saboda haka a bar shi lokacin da ya ka tahowa din nan ya to iya dauke sai ki wanka ki yi kiyamun dai na'am ci gaba baya da assalamu alaikum malam malam mutum ne mashayi sigari kuma baya azumi amma yana kyautata sallar shi shin malam ya halitta ya ba mu sallah a'a da ne sai samu ilimi ina sallah ta ai dole na hakanan suke dole sai ayin su kai malam dan kana sallah baka azumi Allah bai su in kana azumi ba ka sallah babu ruwa Allah duk sai a bar ma kayanka saboda haka da Allah ku ba wa magana magana kan sallah sai ya samu irin nashi eh, ku kan ku samu wanda yana sallah yana azumi da ba ku sallah Allah ya sawaka kai ku do Allah ka bari ka tuban ma Allah ka gyara ta jiya na'am tambaya ta assalamu alaikum mana shin ya halitta ga mace idan sai ya aure ta sanya ta sake sunan ma'aikinta tare da sunan ta sanya sunan mijinta eh so? wannan yana da tafsiri canza sunan mahaifi a sa sunan miji in bukata haka ta kama babu kudi an gane ko kun san musamman wannan lokaci wannan zamanin da muke za a ga wata lokacin da ta dawo gidan miji shi na zai je ya kai ta makaranta ya sa ta makaranta zai yi makarantar da za a sa ta suna ne aka bukatar ya sa ko abin da ya kama da haka ko in tattasu shi ake nema an gane ku? saboda haka in ta wannan layin na an gasa babu komi da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce lalle za a kira ku a ranar tashin alƙiyama da sunan iyayenku to dan kesa sunan miji ko mahaifin babanki ko kanan babanki ko wanki ko wani dan uwa naki in dai ba ke na don kina kyamar mahaifinki ba to wannan ga ka'idar shari'a babu koyi. ai mun sani da yawa iyayenmu za a ga in mutum ya haihu yana da wa inda an ka haihu wan bai yi sauran haihuwa ba sai kaga ya dauki ɗani ya kai wurin wani wan za a ga ya ɗauki ɗan ya sace makaranta kuma za ka iske dukkan takalifin da aka ɗauka sunan wan ba ma ake sawa har ya kai inda ya kai kaga ba ya san sunan na dan yana kyamar wani mahaifinsa ba to in dai ta wannan hanya ta babu komi insha Allah bismillah assalamu alaikum malam tambaya bisa da dare da raka a goma sha ɗaya da raka a goma sha uku wace ce ce yi duk wanda ka yi ta yi in ma kai yi da uku ta yi an gane ko Ta yi sun inganta daga annabi sallallahu alaihi wasallam saboda haka dama ita dai kiyamul layli ta danganta wanda ya kasance yana guntun karatu kaga lokacin nan na za a samu adadin rakawoyi masu yawa lokacin da an ga kasance kuma ana karanta karatu mai tsawo an gane ko to kaga lokacin nan kuma ka za su zama yan kasa saboda haka dai gwargwadon hali wannan sallar dare na riga na gaya muku bayanin da ni da kuma wannan bayani ba wana na malamai na masana ita sallar dare yi gwargwadon bakin abin da aka yi annabi sallallahu alaihi sallama wannan wani na yaje tun manzo Allah ya ake sallar dare manzo Allah ke salatun layl masana masana sallar dare biyu manzo Allah ce fa idza khashi ahadukum as-subh in ɗayan ku yana jin tsoron alfijir yake to yana na yana ta yin biyu biyu biyu biyu yace sallar raka'a sai raka'a futuru lahu ma qad salla domin ta zama masa wuturi ida abin da ya sallata saboda ka in sha in goma haka eh kai shafa'i da ni kai kai in sha uku haka eh da shafa'i da wuturi kai in uku haka eh da ni kai gwargwadon dai hali gwargwadon da shaɗin kai da hake iya a cikin kai Allah ya taimake na'am kamar yanzu za mu tsaya a kuma sai da Allah ya kai mu gobe insha Allah na'am sannan kuma da kake ne na karatukan da malam ya yi muna da suna cikin wannan karar tun daga tasirin alkur'ani mai girma da malam ke mana bayanai da karatu da aka yi na mata na jinin al'ada duk bayanan suna nan ƙarshen abdulsalam abubakar shugaban kwamitin matasa na jihar kebbi da baki daya wanda ke bukata sai da malam yusuf sannan malam akwai wani bawan allah ya kai jika daya yace yana bukata a addu'a na biyu shi ma ko wani bawan Allah ya aiko da dala ɗari ya ce yana da ɗan da nasa baya barci a gida a wajen ke kwana ba sai inda yake barci ba yana bara addu'a ya zuwa a wani ke Allah ya karɓi hankali Allah ya yi. Na ko wata mata ita ma ta aiko jika ɗaya da leda da goro a cikin leda ta ce tana bara addu'a. Eh, a nan za mu kwana insha Allah. Mara ta Ali ke muna da addu'a to kayan mu ya addu'a wancan wanda Allah ta'ala ya jarabci ɗansa da rashin lafiya abinda yana daga cikin abinda muke karantar da ka ɗauka wata jarabawa ce daga Allah shi za ka sa gaba gare ka Allah maɗaukakin sarki zai da dole amma wanga mataki kuma da ka ɗauka na addu'a addu'a ibada ka ci gaba da yi amma kada ka damar da kanka ka ce dole su ya warke yadda ka ga Allah ya ba kayansa to ka bar su haka zai yaron nan ila halin da yake yanzu da a ce bai ga wannan damar ila da wani bakin ciki zai saka wanda yake wannan ina fata an gane domin za a ga wani Allah ya jarci ɗane da rashin lafiya to Allah ya yi ma haka nan da yana son yanzu an an ka ce a ƙasa kaza ga ɗanka ana nisa haye cikin manya-manyan barayu 'yan ta'adda na ƙasa ai gara ce ɗanka na mahaukaci ko ba haka ba don Allah bai sauƙi gare ka ba ya sauƙi gare don yana da wannan ciwon haukar sai ka je ka yi kwancinka ka san baya da lafiya amma ‘yan an ka ce ɗanka yana cikin manya-manyan 'yan ta'adda na ƙasa masu kashin mutane a karbi kundi. ina na tsawa gare babu nan saboda haka ire-iren waɗanda abubuwa suna daga cikin abin da muke gaya muku na tauhidi a dogara ga Allah saboda haka ita addu'a kamar yadda ka nema eh a ci gaba in Allah madaukakin sarki radda zai tsaya wa raka taula sai ka ga ya kawo masa waraka kuma muna roƙa Allah ta'ala Allah ka bashi lafiya sai mu karanta Fatiha da salatu annabi sallallahu alaihi wasallam بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت ورحمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد ربنا ظلمنا أنفسنا إن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم أقض حوائجنا اللهم أقض حوائجنا وحوائج من طلب منا الدعاء من ذكر أو أنثى من المسلمين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم قنا من فتنة المحيا والممات اللهم قنا من فتنة القبر اللهم قنا من عذاب جهنم يا الله تعالى منا روقنك حسود للسنان كما سألكي muna tawassuli ya Allah da waɗannan ayoyi na alƙur'ani da mun karanta mu alƙalki wannan bawa naka da kajarabta ɗansa da wannan nau'i na rashin lahiya muna roƙon Allah ta'ala kamar yadda ya tsaya gare ka ya Allah ya ce a roƙe ka ya ubangiji wannan yaro Allah ka bashi lafiya Allah ka bashi lafiya Allah ka bashi lafiya Allah ka bashi lafiya da sauran dukkanin al'umman musulmi waɗanda ba su da lafiya Allah ka ba su lafiya duk wanda adda bukata cikin mu ya Allah ka sani kai ne mai biyan bukata Allah ka biya muna bukatocin mu na alkhairi waɗanda a cikinmu ya Allah ta'ala suna neman jari na kasuwanci ba su da ya Allah ka ba su ya Allah ka ba su ya Allah ka ba su ya Allah ka ba su waɗanda ka ba ya Allah maɗaukakin sarki Allah ka sayya musu albarka a ciki Allah ka sayya muna albarka a ciki yan kasuwanmu mataki daban-daban ya Allah maɗaukakin sarki tun daga masu fashin mashin da masu ɗiba a kaiwa da masu tafi da kowa da kowa ya Allah ta'ala ka sayya mana albarka a ciki ya Allah ka sanya albarka a ciki duk wani wanda ke nita ya je ne ga halaliyar ya Allah ka sanya masa albarka a ciki matan musulmai muna roƙo Allah subhanahu wata'ala su ma Allah ka sa musu albarka Allah ka sa musu albarka matan da ke halartuwa wajen wannan karatu a can gefe da tsaya su natsu su saurara ya Allah su ma suna da bukata Allah ka biya musu bukatocin su ya Allah ka biya musu bukatocin su duk wanda adda duk wanda adda wata damuwa daga cikin su ya Allah ka sani Allah ka mata ya Allah ka mata waɗanda ba su da waɗanda ba su haihuwa daga cikin su ya Allah ka ba su haifa waɗanda kan ba ya Allah ta'ala Allah ka sanya musu albarka a ciki اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا ya Allah wannan kasa ta Nijar Allah ka saukar da alkhairinka a cikinta Allah ka saukar da alkhairinka a cikinta Allah ka saukar da kwanciyar hankali da natsuwa a cikin wannan kasa ta Nijar shugabannin wannan kasa muna roƙa Allah subhanahu wa ta'ala Allah ka buɗe su saukar da nauyi wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya aza a kansu da mu ma kasanmu ta najeriya ya allah matsaukakin sarki allah ka ƙara ba mu zaman lafiya ya Allah ka ba mu natsuwa a cikin waɗannan ƙasashe na mu baki ɗaya subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin